Gracias. 29 ga watan maris na shekara 2018 za mu leka da labarto muku irin abubuwan da yake faruwa a bangaren wasanni a duniyan kwallon kafa inda hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa ta ce za ta yi dubiya gidan da gaskiyar abin da ya faru da nunin launin fata da aka yi a wasan sada zumunci tsakanin kasar faransa da takwarar kasar rasha wanda aka yi a can rasha inda aka lallasa kungiyar kwallon kafa ta rasha da kwallaye uku da nema a satin nan da muke ciki ciki hukumar ta fifa ta ce a cikin wata sanarwa da ta samu bisa rahotannin da tattara yana nuni da cewa akwai alamun cewa an nuna wa 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa wato fulfagwa mai takale da kungiyar kwallon kafa ta manchester united da dambele na kungiyar kwallon kafa ta barcelona an nuna musu launin fata a wasan da suka yi wanda kuma hakan bai dace ba hukumar ta fifa ta ce za ta yi binciken ne wacce daga zarar ta tabbatar da gaskiyar lamarin za ta ɗauki mataki an dai shaidi magoya baya na kasar rasha da irin wannan halayya da nuna launin fata tawagar kungiyar kwallon kafa ta mata kuwa na kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta samu nasarar kaiwa ga zagayen kusa da na karshe wato semi final a gasar cin gofin zakarun nahiyar turai a bangaren mata inda ta samu nasarar ta doke kungiyar kwallon kafa ta mentafiye a wasan dab da na dab da na karshe wato kwata final inda a karawansu ta farko kungiyar kwallon kafa ta barcelona bangaren mata ko kuma kungiyar kwallon kafa ta chelsea bangaren mata ta doke kungiyar kwallon kafa ta montefiore da kwallo biyu da nema a karawansu ta biyu kuwa an sake lallasa kungiyar kwallon kafa ta montefiore ne da kwallaye uku da daya wannan ya bawa nasara kungiyar chelsea take da kwallaye biyar ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta montefiore tana da daya wannan ya bata damar zuwa wasan zagaye na gaba karan farko a tarihin kungiyar bangaren mata haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta samu nasarar kaiwa ga wasan zagaye na kusa da na karshe din inda ita ma ta samu nasarar fafatawa a wasan a yanzu haka dai kungiyoyi guda biyu da suka fito daga yankin burtaniya za su samu nasara ko kuma sun samu damar zuwa wasan gab da na karshe kuma a karan farko a tarihin wannan gasa bangaren mata inda a yanzu haka chelsea za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta wolfsburg sai kungiyar kwallon kafa ta manchester city ko za su fafata da masu rike da kambun ne lyon na kasar faransa idan muka dawo tarayyar najeriya ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta sufa eagle na nigeria gane rawa ya tabbatar da cewa dalilin da ya sa dan wasan gaban da sa kelechi ekenacho bai samu damar fafatawa a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta kasar sabiya a wasan sada zumunci a can london sakamakon dan wasan ya samu karaya a yatsarsa ko kuma a hannun shi don haka dan wasan bai samu damar fafatawa ba sai dai tuni jami'an kula da lafiya na bangaren ƙungiyar ta Leicester City da ke can London din sun ba da tabbacin cewa za su duba lafiyar dan wasan kafin fafata wasan su da za su yi a ranar Asabar din nan tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion a wasan mako na 32 na gasar Premier League na kasar Ingila a wasan da da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ta da Sabia a wasan sada zumuncin sabia ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ne da kwallo biyu da nema iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.